ga watan biyu shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd halim ibn abd ibn taymiya al-harrani dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 728 wannan kuma shine majalisunmu na nawa na 64 na'am to to masha سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ودين الإسلام مبني على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع الله إلها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض فإن مشرك العرب كانوا مقرين, مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه لا لأنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه كما قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم وهذا استفهام إنكاري استفهام إنكار بمعنى النفي أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقي وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن بما شرع على ألسنة رسلي لا نعبده إلا بواجب أو مستحب والمباه إذا قصد, إذا قصد به الطاعة إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك والدعاء من جملة العبادات فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم يأمره به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل المؤمنين ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه وهذا كله مجمع عليه من المسلمين ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات ومن جملتها مصنف مصنف ذكر ذكرنا فيه قواعد قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شيء من فصوله ها هنا لإفراد الكلام في هذا في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته وسيأتي إيراد ما اختصر ما اختصر منه ما اختصر ما اختصر منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم وبالله التوفيق نعم. نعم. to ابن a يا littafi ibn taimiyya ya zo karkarewa wannan bayani da na kamar murfi ne na wannan littafi da zai biyo bayan wannan bayanin nasa na ƙarshe kamar jemage yawa littafin wani raƙo ne aka samu kamar yadda za ku gani duk bayanan da ibn Taimiyya ya a baya a cikin shafukan da muka karanta duka shafi ɗari da talatin da ɗaya a ɗaba'ata gaba ɗayan abin da ya gabata shine ibn Taimiyya. yake ƙoƙarin dunkule su a cikin waɗannan kalamai wanda muka ji su a yanzu malam ya ce wa dinul islami mabniyun ala aslai musulunci an gina shi akan ka'idoji guda biyu ka rike wannan ka'idoji guda biyu waɗanda suke jigo ne Akan su ne aka gina addinin musulunci wa huma su ne kamar haka tahqiqu shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tabbatar da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kuma annabinsa sallallahu alaihi wa sallama manzo ne daga Allah wa awwalu zalika alla taj'ala ma Allah ilahan akhar abu na farko da zai shiga karkashin kalmar shahadatu an la ilaha illallah shine kada ka sanya wa Allah wani abun bauta tare da shi fala tuhibbu makhluqan kama tuhibbu Allah kada ka so wani mahluki kamar yadda kake son Allah duk yadda zaka so mutum duk yadda zaka so abu to san da zaka yi masa ya zama ƙasa da san da zaka ke wa Allah san da kake wa Allah ya zama shine na koli babu san da ya kai shi ko yaya kake san abu in ya ci karo da san Allah zaka jefar da shi wannan yana cikin ta ta uluhiyyati lillah tabbatarwa da Allah shi ne abin bauta shi kadai wala tarjuhu kama tarjullah kada ka yi fatan samu a gurin kowa kamar yadda kake fatan samu a gurin Allah ka ɗauka kowa ne ne zai za ka samu ta wajensa to ka ɗauke shi a matsayin silaci sababi ne ubangiji ne ya baka ta hannunsa in ka tashi fara godiya Allah za ka fara godewa sannan ka biyanta da shi kada ka fara gode masa sannan ka da Allah in kai haka ka sa ka wato kalmar shahadatu Allah ila illallah a tare da kai ta samu targade wala takshahu kama taksha Allah kada ka ji tsoron kowa kamar yadda kake tsoron Allah wa man sawwa bainal makhluqi wal khaliq fi shay'in min zalika faqad adala billah wanda duk zai daidaita Allah maɗaukakin sarki da wani mahaluki cikin ɗaya daga cikin abubuwan nan to babu shakka wannan ya daidaita wani da Allah ya daidaita ga wani da Allah aikin da kafirai suka yi na kafaru bi rabbihim ya'dilu kamar da Allah ya ce waɗanda suka kafirta suna daidaita gumakansu da Allah tallahi in kunna fi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin suka ce wallahi muna cikin bata mabayyani mun kasance cikin bata mabayyani tun da muka kasance muna daidaita ku da ubangijin halitta ashe duk wanda za ka ɗauki matsayin Allah ka bashi ka daidaita shi da Allah ka sanya shi kini sa'a ga Allah wanda kuma wannan shirka ce babba wa min وهو bi rabbihim ya'dilun wa qad ja'ala ma Allah ilahan akhar sannan kuma ya ya riki wani abun bauta tare da Allah kada ka zaci bauta sai kayi wa mutum sujada ko ka yi masa sallah ko ka yi masa azumi sannan kake ka zan ka bauta masa a'a in za ka fifita san shi akan san Allah za ka fifita abin da yake so sama da abin da Allah yake so to ka daidaita shi da Allah ko ma ka fifita shi akan ubangiji ko ka ji tsoronsa sama da yadda kake jin tsoron Allah ko ka daidaita tsoronsa da tsoron Allah babu shakka wannan shirka ce babba idan mutum yana yin ta har ya mutu yana yin ta to ya mutu yana babban shirka sai in ya je lahira kuma sai yadda Allah ya da shi wa in kana ma'a zalika ya ataqidu anna Allah wahdahu khalaqa as-samawati wal ard wanda duk yayi waɗancan abubuwa da Ibn Taymiyyah ya faɗa yace yayi shirka babba ya riki wani tare da Allah ko da kuwa yana kudurcewa a ransa cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya halicci sammai da ƙasa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah lalle tabbata hakika da zaka tambaye su wato su kafirai man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna Allah tabbata hakika za su ce Allah ne wato kenan su ma sun yarda da cewa Allah shi ya yi halitta ba gumakansu ne suka yi halitta ba sun kadaita Allah maɗaukakin sarki bi tauhidin rububiyya da cewa eh na yi tsallake ko wa in kana ya taqidu مع ذلك وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض فإن مشركي العرب دومين مشركا العرباوة كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وتكلم السماوات والأرض إذا شتاء كما ميتوه shi yasa hannu na abin nan mushrikan larabawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya musu wa'azi har ma ya yaƙe su sun kasance suna ikirarin cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai shi halicci sammai shi halicci ƙasa kamar yadda Allah ya bamu labarin su ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah tabbaja haƙiƙa in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa lalle za su ce Allah ne wa kanu ma zalika mushrikin yaj'aluna ma Allahi alihatan ukhra tare da haka kuma sun kasance mushrikai ne saboda suna rike wasu ababen bauta tare da Allah suna sanya wasu ababen bauta tare da Allah wato kenan kaga ashe la ilaha illallah ba tana nufin la khaliqa illallah ba domin akwai lokacin da haka ake karanta da tsofaffi musamman a kawa'idi la ila ma'analla la khaliqa babu ba halici wala raziqa ba wannan tauhidur rububiyya ne wanda mushrikai su Abu su Abu Lahab su Al-Walid bin Zira duk sun yarda da wannan dan mutum ya san la khaliqa illa Allah ba zai bambanta shi da Abu ba wannan ilimin ba shine zai bambanta shi da da Abu ba saboda haka su ma sun san wannan amma duk da haka suna nan a mushrikansu قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع ali آلهة أخرى ashe ku kuna shaidawa cewa tare da Allah akwai wasu ababen bauta ban da shi kulla ashhadu in su suna shaidawa kai ka ce su ni ba zan shaida wannan ba ba zan yarda da wannan ba wa ta'ala wa minan الناس man yattakhidhu min dunillahi الله yuhibbunahu ka hubbillah wal ladina amanu ashaddu hubban lillah. daga cikin mutane Allah ya ce akwai wanda yake riƙe wasu ba Allah ba kuma suna son su kamar yadda suke san Allah wallazina amanu kuma waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah sun fi son Allah sama da komai wato imma dai ya kasance waɗanda suka yi imani sun fi son Allah sama da yadda waɗancan suke son Allah ko kuma ashaddu hubban lillah su suke da matsanancin san Allah waɗancan ba su da ma san Allah kwata-kwata waɗannan su suke da san Allah kuma san Allah wanda yake matsananci fasaru mushrikina li'annahum ahabbawhum ka hubbihi sun zama mushrikai saboda sun so gumakansu kamar yadda suka so Allah wato kaga ashe suna son Allah amma san da suke yi wa Allah bai hana su sun so wasu kamar wannan san ba don haka sai suka zama mushrikai kasancewa mutum yana san Allah ba shi ke fitar da shi daga layin mushrikai ba har sai ya fifita san Allah sama da san kowa la li annahum qalu inna alihatahum khalaqu khalqihi ba su zama mushrikai ba wai dan kawai sun ce dan kawai su ce allolin su suka yi halitta kamar yadda Allah ya halitta ba su yi wannan da'awar ba ba su yi da'awar cewa gumakansu suna halitta ba ba su da wannan da'awar kama kama kala ta'ala kamar da Allah ce am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashaba al-khalqu alayhi shin ko sun sanya wa Allah ababan tarayya ne waɗanda suka yi halitta kwatankwacin sa don haka sha'anin halitta ɗin ya rikirkita su ya rikita musu tunani suka kasa gane waye Allah su waɗannan gumakan ko kuma Allah da ya halitta wannan mala yace haza istifhamu inkari wannan istifham ne na inkari inkari ubangiji yake musu ba wai tambayar sai yake yi ba tambayar ba ita ce ake nufi a nan ba ana nufin a nuna inkari ne ga abin da suke yi sannan kuma ma'anar wannan istifhami bi ma'anar nafi ma'anarsa korewa ma'ana ba su riƙe wasu ababen tarayya da suka yi da'awar sun yi halitta kamar da Allah ya halitta ba babu wata rana da kafirai suka taba fitowa su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gumakansu da suke bautawa su suka halicci sama ko su suka halicci ƙasa ko su suka halicci kansu ko su suka halicci wani abu daga cikin halittu babu ranar da kafirai suka taba yin wannan da'awa saboda haka ba su taba dauka ko da rana tsaka ko da rana daya ba su taba daukan cewa gumakansu sun yi halitta ba shine ma'anar wannan tsaya am ja'alu ma'anarsa ma ja'alu lillahi shuraka khalaqu khalqi to me yasa kuma suke bauta ma wani ba Allah ba tare da cewa sun san cewa abinda suke bauta din nan bai halitta ba fa innahum muqirruna anna alihatahum lam yakhluqu khalqihi suna da ikirarin cewa allolin nan nasu ba su yi halitta ba kamar yadda Allah ya yi wa inna ma kanu yaj'alunahum shufa'a wa wasata wa wasa'ifa suna sanya su masu cetonsu suna daukar su a matsayin masu cetonsu suna daukar su a matsayin wanda za su yi tsani da su zuwa ga Allah ma da abu da hum illa liqarrabuna ila Allah zulfa da wannan ne suke bauta ma gumaka cewa gumakan nan nasu salihai ne ƴaƴan Allah ne idan ranar alkiyama ta zo to waɗannan gumakan za su cece su a gurin Allah Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ce suna bauta ma wani ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba ba zai amfane su ba kuma suna cewa waɗannan su ne masu ceton mu a gurin Allah Allah ce qul ka gaya musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard za ku ba wa Allah labarin abinda ba shi da ilimi akan sa ba shi da masaniya akan sa cikin sammai ko a ƙasa idan da a ce su ne za su cece ku dan me Allah ba zai faɗa ba ai da sai Allah ya saukar da ayoyin da za su yi wannan bayanin amma abin da Allah bai faɗa ba ku ku rika faɗa wa za ku ba wa labarin abin da ba shi da masaniya akan sa Allah wannan ba za su ba za su saku ba subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka gabarin abin da suke haɗa shi da shi na shirka kaga ubangiji ya tabbatar da wasu mushrikai saboda sun rike wasu a matsayin masu cetonsu a wurin Allah ba Allah ba sun bauta ma wasu da sunan za su cece su a wurin Allah ba wai sun bauta musu da sunan su suka yi halitta ba wannan shi yake nuna maka cewa kafircin su kafirci ne na uluhiyya ba na rububiyya ba wa qala sahibu yasin wannan bawan Allah da kissa ta zo a cikin suratu yasin wanda ya koma ya gargadi mutanansa ga abin da yake cewa wa mali la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un me ya same ni me gare ni da bazan bauta ma wanda shi ya kirkiri halitta ta ba kuma wa ilayhi turja'una zuwa gare shi dukkanin ku ake mayar da ku a attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni rahmanu bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'a wa la yunqidhun yanzu na riki wani abun bauta wasu abubuwan bauta ba Allah ba waɗanda idan ubangiji mai rahama ya nufe ne da cuta ba za su iya cetonsu ba zai wadatar da ni komai ba wala yunqizuna ba za su iya kubutar da ni daga wannan cutar ba inni idan lafi zalalin mubin ni har idan na rike su ababen bauta na bar Allah to lalle ina cikin tsaka na bayyane ni amantu bi rabbikum fasma'u don haka na yi imani da ubangijinku ku saurari abin da nake gaya muku sauraro na fahimta sauraro na wa'azantuwa kaga sai ya ce ba zai bauta ma wasu alloli ba Allah ba waɗanda cetonsu ba zai wadatar da shi komai a gurin Allah ba ma'ana waɗanda ba za su iya masa wani alfarma a gurin Allah ba abinda Allah ya so ya same shi ba za su iya kaɗe mishi ba abinda kuma ya so wato ubangiji bai so shi da shi ba ba za su iya samun masa shi ba wannan shi yake nuna maka cewa tauhidul uluhiyya shine kashin bayan tafiyar da'awa ta annabawa duka duka annabawa abinda suka zo da shi kenan ba sun zo ne da su dasa tauhidin rububiyya a cikin zukatan cikin zukatan al'ummomin su ba galibi al'ummomin da aka aiko da aka aiko annabawa zuwa gare su sun yadda akwai Allah sun yadda Allah shi ke halitta sun yadda Allah shi ke saukar da ruwan sama shi ke fitar da tsirrai shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke bada arziki duk sun amince da wannan amma dai suna ganin cewa akwai wasu wanda za su yi musu tsari zuwa ga Allah ashe kaga wannan shi ya jawo tauhidin su ya samu matsala da wannan ne yasa malamai na sunna suke cewa garabawan farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su ya yake su sun fahimci tauhidi sun fahimci kalmar la ilaha illallah shi yasa suka kiyarda su faɗe ta amma daga baya al'ummar musulmi da jahilci ya kanta a cikinta sai ya kasance kalmar la ilaha din ita ake faɗa kafa da yamma amma ko ba a san komai dangane da ita ba mutum zai faɗi kalmar la yanzu da ya matsa gaba kaɗan sai abinda kuma zai rushe sai warware ta kaga alamar kenan jahilci game da musulunci jahilci game da wannan kalma da yake cikin al'ummar musulmi a yanzu har ya ɗara jahilcin su Abu Jahal ya ɗara jahilcin su Abu Lahab su sun fahimci kalmar shi yasa suka kiyarda su faɗe ta in an ce su faɗa sun ce a ja'al al ilahan wahida yanzu ka ya sanya abin bauta ya zama ɗaya wato sun fahimci cewa in dai suka faɗi kalmar la ilaha illallah to babu wani abin da za su bauta kuma sai Allah shi yasa sai suka yi mata tawaye amma yanzu za mu rika faɗar kalmar la ilaha illallah din ko da yaushe amma kuma mutum yana faɗarta a lokacin da yake faɗarta kuma a lokacin zaga yana yi mata karan ashe babu abinda al'ummar musulmi take da bukata take kishi ta sani a yanzu irin abin da ya shafi tauhidul uluhiyya al-aslu thani ko ka'ida ta biyu wacce akan ta aka gina addinin musulunci bayan ka'ida ta tabbatar da uluhiyya tsantsanta Allah da bauta shi kadai sai tushe na biyu wanda shine anna bi ma shara'a ala al-sunni rusulihi mu bauta wa Allah da abin da ya shar'anta kan harsunan manzanninsa wato mu bauta wa Allah da abin da ya aiko da manzanninsa da shi ba da abin da mu muka yi tunani da kwanyar mu ba muka tsara wa kanmu kaga ashe kenan in za ka bauta wa Allah dole ne ka karanci mecece shari'a menene Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi dole ne ka karanci wannan idan ba haka ba to ka bauta wa Allah da kwanyarka da al'adarka da abin da kake ka gani gama gari ana yi wato abin da ka taso ana yi da shi za ka yi kaga wannan ba shi ne abin da aka gina musulunci akan sa ba an gina musulunci akan ka san Allah sannan ka bauta masa da ta yadda yake so la na'buduhu illa wajibin aw mustahabbin kada mu bauta wa Allah da wani abu sai abin da yake wajibi ko mustahabbi abin da zama wajibi ko ya zama mustahabbi duk abin da bai zama wajibi ba bai zama mustahabbi ba to ya zai zama kuma bautar Allah ne ta yaya in ka ce wajibi ne ya wajabta shi in ka ce mustahabi ne ma'ana Allah yana san shi a ina yace yana san shi sai ka dawo aya ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar addini amma in ka zo ka ce abu kaza wajibi ne tilas ne ko ka auna imanin mutane da shi wanda ya yarda da abin nan mumini ne wanda bai yadda ba baya san manzon Allah tare da cewa kuma abun da ba ya da tushe a alkur'ani ba ya da tushe a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to ya aka ya zama wajibi har da ya zama mizani na auna imanin mutane in ka ce mustahabi ne ai ba wajibi bane kamar yadda wasu suke so a ce a yanzu ai dari kun su bayo mustahabi ne ai su ba su ce wajibi bane ba mustahabi ne mun ji ko rage musu karfi ya da mustahabi to mustahabi ne idan aka ce dariqa mustahabi in mustahabbi ne mai ce dariƙa abubakar ko shi ne mustahabbin ba umar usman ali abu huraira ka faɗi sahabban manzo Allah gaba ɗaya ka ka dawo har kan tabi'ai ka zo har kan a'imma mai ce dariƙan maliku to duk su ba sa san mustahabbin ne sai kai ya kamata in mustahabbi ne su suka su suka fi ka mustahabi mustahabbi don su suka fi ka ibada su suka fi ka bautar Allah don haka dukkan abin da sahabban manzon Allah ba su bauta wa Allah da shi ba to kada ku kuskura ku bauta wa Allah da wannan abin duk abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kusanci Allah da shi ba to kada ka kuskura ka ce zaka bauta wa Allah da wannan wal mubah idza qusida bihi ta'a dakhala fi zalika abin da yake mubahi abin da yake halal idan ka yi shi dan da'a ka nufi da'ar ubangiji ka kyautata niyya sai ya zama shi ba ibada ya shiga cikin jumla ta mustahabbat ko ba ta jumla ta wajibat ce da sha wannan halal ne mubah ne ka ci ka sha mubah ne wa kulu washrabu wala tusrifu ka ci ka sha din nan mubahi ne in ka tashi cin abincin nan wani ya ga dama ya ci wake da shinkafa wani ya ci da doya wani ya ci da makaroni wani ya ci makaronin zalla wani ya ci taliya wani waina zai ci wani ya ci agada kowa da wanda abin da yake so to duk ba ne duk ubangiji ya halatta maka kaje ka ci duk abin da yake a doron kasa matukar ba ya shiga cikin abubuwan da ɗaiɗaikun abubuwan da Allah ya haramta ba wanda duk mu ba. amma tun a gadarta sai ta zama addini eh ba ta zama addini ba za ta zama addini idan kana jin cewa za su taimake ka kai wani abu na da'a ka ci abinci ka koshi saboda kana ka samu karfi kai kiyamul laili ka ci abinci da wannan niyya ka kwanta kai bacci ba ne dan yau ban yi bacci ba kwata kwata ba wanda zai ce na saba wa Allah dan bai ban yi bacci ba to sai na kwanta na yi bacci saboda in ta in samu kiyamul laili da wannan niyyar na kwanta bacci din to a lokacin ya zama ibada wannan niyyar ta juyar da shi ibada amma da ban yi shi da wannan niyyar ba na saba Allah ban saba wa Allah ba an gane ku shi mu ba dan baka halarto niyya a cikin sa ba baka zama ka saba wa Allah amma in ka halarto kyakkyawan niyya kuma a cikin sa sai ka samu lada an gane ku wannan shine ma'anar mubah sabanin mustahabbi da wajibi wannan dole ka halarto niyya lokacin da kake yi lokacin da kake dole ka fahimci cewa ibada kake yi ka ji cewa a jikinka ibada kake to a lokacin ne zaka samu lada amma in ka ji cewa kamar kawai dai kaga ana yi kake yi kawai kai ba ka jin cewa ibada kake yi wannan baka da ladan ko kuma kana da alhaki kana da zulubi domin aikin yana buƙatar niyya ba kai masa niyya ba domin ibada ce sabanin muba muba ba buƙatar niyya in kuma kai niyya to kyakkyawan niyya zai zama abin nan haka nan muba yakan zama abo idan kayi mummunan niyya akan wato ka ci abinci dan ka samu karfi ka je kai sata kai barna wannan abincin da ka ci ya zama barna ya zama shi ba laifi saboda a lokacin ka ci shi da niyyar ka samu wata fawa ka abin nan ka shiga ana koya maka training yadda zaka zaka iya abin nan irin self defense din nan da za ka kare kanka amma kuma kai da niyyar ka dinga banbake mutane ne kana kwace musu kayan kaga adan baka da lada kuma wannan aikin abin da kake yi alhaki kake dauka a ciki saboda da mummunan niyya kake yin sa wa du'a min ibadat addu'a tana daga cikin jumlar ibadoji faman da al makhluqina min al mauta wal ghaibina wanda duk ya kira wasu halittu daga cikin matattu da waɗanda ba sa tare da shi wastaghatha bihim ya nemi taimakon su ma anna hadha amrun lam ya'mur bihi Allah wala rasuluhu tare da cewa wannan al'amari ne wanda Allah da manzansa ba su yi umarni da shi ba la a amra ijabin wala istihbab ba su yi umarni da shi ba umarni na wajibi ko umarni na mustahabbanci kana mubtadi'an fi fi dini to mutumin duk da zai yi wannan ya zama dan bid'a a cikin addini zai kira wani mahaluki yana neman agajinsa tare da cewa mahalukin nan baya duniya ko kuma in baya duniya ba tare suke ba amma yana kiran sunansa ya zo ya kawo masa ɗauki ya kawo masa agaji kaga Allah ake irin wannan addu'a ake irin wannan kira shi sai yake yi ma wani mahaluki to anan kaga ya kawo wani abu na bid'a a cikin addini sannan kuma mushrikan bi rabbil alamina yi shirka da ubangijin halittu muttabi'an ghayra sabilil mu'minina kuma ya bi tafarkin waɗanda suke ya abin ya bi bai bi tafarkin waɗanda suke mu'minai ba ya bi tafarki ba tafarkin mu'minai ba wa man sa'ala Allah ta'ala bil makhluqina wanda duk ya roki Allah ta hanyar ta wasuli da zatin wasu halittu au aqsama alaihi bil makhluqina ko ya rantse wa Allah da wasu halittu da mubtadi'an bid'atan ma anzalallahu biha min sultan shi ma wannan yayi bid'a bid'ar da babu wata hujja daga Allah da ta sauka fa in zamba man khalafahu wa sa'a fi idan kuma ya shiga sukan wanda ya saba masa kana tawassuli da zati na makhluqina ko kana rantsuwa da wasu makhluqina ala Allah sai wani ya fito ya soki ka shike da sai ka shiga sukan sa kai ma yaya zai soki abin da kake yi wata afi ubatihi har ma yayi kai kawo sai da zai ga an an hora wannan mutum kamar yadda ibnu taymiyyah yayi ta gani wato yana ishara ne zuwa ga abin da ya ta faru a zamanin sa a zamanin sa saboda wannan mas'ala ta ziyara mas'ala ta tawassuli mas'ala ta al-istighasatu bi ghairi Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah wannan mas'aloli da ibnu taymiyyah ya sabawa malaman zamanin sa da suke halatta wa mutane saboda cewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama malaman nan sun shiga yi masa sharri da kulle-kulle da bibi, da makirci yaya za su yi su hada shi da fada yaya za su yi su hada shi da masu mulki aka yi ta daure ibn taymiya ya shiga kurkuku ku hasso bakwai a rayuwarsa ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya shiga ya fita kusan galibi kwana abin nan ah, shekaru na rayuwarsa da dama bai yayi su ne a cikin a cikin kurkuku to kaga saboda mutum ya zo da bid'a an soki bid'arsa ya yi sa'ayi har yadda zai cutar da wanda ya soki bid'arsa ibn taymiya ce kana zaliman jahilan mu'tajiyan wanda bai haka ya zan azzalimi ne jahili ne dan ta'adda wa in hakama bid'alika in kuma alqari ne kamar yadda ya ga irin wanda ya ga irin su alqari ibn makhluf wani ba malike wanda shi ma da shi aka rika hada kai sai a a kama ibn taymiya a ce an kama shi da laifin ya sabawa ya saba malamai saboda haka sai a kai shugaban alkali alkalin kuma dan bid'a ne shi ma ibnu makhluq wani alkali da maliki saboda haka sai a kai shi gaban alkali a ce alkali ne zai mai shari'a kuma alkali na abokin husumar sani abokin rigimar sani biya ce kai za ka yi kai za ka min shari'a ban yadda ba kai abokin rigimar sani ya za a yi abokin rigimar sani kuma ya zama alkali to haka aka yi ta artabu da ibnu taymiya akan wannan to shine yace idan kuma mutum yayi hukunci da wannan yace ai hakan za a yi shine daidai faqad hakama bi ghairi ma anzalallah ya yi hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba wa kana hukmuhu manquban bi ijma'il muslimina kuma hukuncin sa hukunci ne wanda za a warware shi da ya wajaba a warware shi bi ijma'il muslimina da ijma'in malamai duka da ijma'in musulmi duka wato abinda ibn taymiya yake ishara zuwa gare shi anan shine a masailul khilaf masailul i'tiqad masailul khilaf wanda ake mayar da hukunci zuwa ga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alqali ba dama yake hukunci akai wani ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ubangiji mai rama ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi wani kuma ya ce a'a shi ba za a faɗi haka ba sai da ce a rahmanu ala al-arshi istawa istaula ubangiji mai rahama ya mallake al'arshi ya rinjaye al'arshi to sai rigima ta karke a hujja ce kawai za ta raba gaddama kowa ya kawo hujjojinsa da dalilansa amma alkali bai da bai da wani hurumi na ya ce a kai su gaban shi ya yi hukunci ya sa a ɗaure wannan ko a ɗaure wancan ba da wannan hurumi in ma za a kai masa wasu masu rigima a kan wannan sai dai kokarin bayyana musu gaskiya in ya santa amma ba da horumin da zai sa ya daure wani akan ya saba akan wannan ra'ayi don wasa'il ne wannan da wato ba ba karfin alƙalanci ake nuna ko karfin doka ba karfin hujja ake bukata a nuna akan don haka ba daidai bane a ce wani ya yi karatu ya ce Allah yana sama an kai shi gaban wani mai sarauta ko an kai shi gaban wani mai mulki ko an kai shi a gurin yan sanda wai ya ce Allah yana sama wannan ba baya daga cikin abin da yake min khususiyatul qadi idan mutum yana da yana da dalilai da zai bayar sai ne ba da dalilansa ya kawo hujjojinsa ka kawo hujjojin ya so hujjoji su raba gaddama ke kawo hujjojinsa kuma su su masu rinjaye shi alƙalin da yake a lambar duk wanda ko suke ta ba kan wanda kare ƙarin kowa a'a ko da za ka kawo hujjojinsa su suka yi rinjaye wani kuma yana da saɓanin wannan alƙali bai da hukuncin ya ce dole sai sun zo sun bi ka kan nan ba daga cikin hurumin alƙali don inda in ka bar wannan a hannun alƙalai to in a wani gurin kai alƙalin naka ne wani gurin ko ba naka bane sauraka baya ba daga cikin hususiyatin alkali alkali abin da zai iya yi a kawo masa mutumin da dungurungum ya fita daga musulunci bayan da yana musulmi kaga nan babu wata maganar ka kawo hujjar da ta sa za ka yi musulunci ka kawo hujjar da za ka yi musulunci ba wannan an wuce nan kuma wannan ta'addanci yake so ya musulunci ya ɗauki musulunci abun wasa to anan da alkali zai shiga abin nan ko wani ya taɓa haƙƙin wani amma dan masail na khilaf wannan ash'ari ne wannan maturidi ne ko wannan ash'ari ne wannan sunni ne suna rigima akan wasu matsaloli alkali ba dama ya shiga ana in ko zai shiga sai dai ya shiga da sunan mai nasiha mai kokarin ya kawo hujjojin da za ta karfafa gaskiya in kuma dan bid'a ne shi ma zai kawo hujjojin da za ta karfafa bid'a ne kaga ba ka yadda ba kai kuma saboda ka wannan ba hurumin alkali bane alkali bai da hukunci bai da damar ya hukunci akan wannan a ce ga wani yayi sallah yayi sahau bai yi da sahu ba akai shi gaba alƙali ce gashi ya yi sahu ko bai iya bai iya sallah ba akai shi gaba alƙali ya zane shi a sai dai a koya masa a nuna masa ga yadda zai yi وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه shi wannan alkali da zai yanke irin wannan ɗanyen hukunci saboda an saba mazhabarsa ko aqidarsa malam ce wannan alkali a neme shi ma ya tuba akan wannan danyen hukuncin da yayi kai a ma masa horo akan irin ɗanyen hukunci da ya yi. wannan shi aka fi ma bukata sama da a ɗauki hukuncinsa a zarkar ko a taimaka masa akan wannan hukuncin wa hadha kulluhu mujma'un alayhi min almuslimina wannan duk abu ne da musulmi suka yi ijma'i akan sa laysa fihi khilafun bayna al-a'immati arbaa wala ghayrihi limamai guda hudu duka abu hanifa malik shafi ahmad ba su da saɓani akan wannan wala gairi haka nan wani su ba ba su da saɓani akan wannan saboda haka ba ba ba ba hujja ba ba wata hujja da za ta sa mutum dan yana ba maliki ya kai ba shafi'i kala ce kawai kawai kawai a hukunta shi ba shafi'i ne ko wani ba shafi'i ya kai ba hanafi kala ya ce kawai a hukunta saboda shi ba hanafi ne wannan babu hujja illa iyaka kana ganin mas'alar da ya rike ba daidai ba ce ta saba wa nassi da ya masa nassi yi kokari ka fahimtar da shi shi yasa a tsawon tarihi za mu ga cewa waɗannan mazhabobi duk sun zauna a lokaci ɗaya amma ba a taɓa samun cewa wani abu bane da aka kafa kotuna domin hukunta mai rike da abu kaza sai da in an samu yan kama kariya waɗanda suke so su yi kama kariya su tabbatar da aƙida su koda da ƙarfin tuwo ne irin yadda mu'tazilawa suka rika yi a ƙarƙashin daular abbasiya wasu sarakunan daular abbasiya na su ga sun tabbatar da mu'tazilanci koda kuwa da da kaifin takobi ne irin wannan an samu a tarihi amma wani abu ne da bai ɗore ba da ƙarshe su kan sarakunan sai da suka yi sassauci kuma haka za ka gani a kowane zamani ko da su masu mulkin sun so sai sun karya wani abu za a ga cewa in dai ba da hujja da dalili ba da ilimi abin ba lallai ya kare ba yasa mu muke cewa dukkan wani abin da za a kawo shi a duniyar mu na barna to ka fuskance shi da ilimi sama da komai sai ya fi wato ragargaza wannan abin da kawar da shi da gaggawa sama da fuskance shi da da karfin tuwo ko ka ce za ka yi amfani da masu mulki ko ka ce a kama wani ko a daure wani da sauran shi yasa za ga aqidar sunna wani irin kalubale ne bata gani ba amma ta kare ai kaga haɓaka ta rikai habaka ta saboda al'amari na ilimi kuma za ka kula cewa dukkan wasu wanda suke bid'a ko suke barna babu waɗanda suke jin haushi irin ahlus sunna duk da cewa ahlus sunna ba su da gwamnati ba su da masu mulki ko suna da shi ba su da shi amma kuma an fi jin an fi jin tsoron su saboda su suke fitowa da da makamin ilimi da tankal ilimi su yi zagaraga da abin da ake faɗa da bid'a shi yasa sai ta tafi zafi yanzu wani ne bid'a ya fi jin haushin ala suna sama da kowa ka idan ta ahlus suna ba ko kuku zai kai shi ya daure shi ba ba auka masa zai yi ba ba masallacinsa zai rushe ba ko ahlus suna taba jagora a ji a rusa wani masallaci ba ta bai ba shi nashin ma ake rusawa amma da haka kuma shi ne ba a so a ji muryarsa dan muryarsa ita ce tafi komai hadari dan da makami yake dauka a ah, to wannan kuma ai makamai ne wani abu ne ko ba sai mu dauko namu wanda ya fi sarrafa makamin shi zai nasara a makamin da ake dauka da ilimi ne kana da shi kai ma fito da naka to shi ne mala yace wa qad busita al kalamu ala hadhihi al umur fi mujallada wannan al'amura wanda ya batun su a wannan littafi yace an shimfiɗa magana a kansu waye ya shimfiɗa shi ne ya shimfiɗa magana a kansu a cikin sifili wato manya manya masu yawa wa min jumlatiha musannafun zakarna fi qawaid ta'allaqu bi hukm al-hukami yace akwai littafi da muka rubuta wanda muka yi bayanin ka'idoji da suke da alaka da hukuncin masu hukunci wa ma yajuzu lahumul hukmu fihi wa ma la yajuzu da abin da ya halitta su yi hukunci a kansa da abin da bai halitta su yi hukunci ba to ibnu taymiya yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuce rubuce a duniya an ce rubuce rubucen da yayi kamar yadda za a yake faɗa sun fi dubu littafai daban-daban tsakankanin waɗanda ya yi su cikin sifili manya-manya da yawa kamar irin su minhaju sunna kamar irin su dar'u ta'arudul aqli wan naql kamar irin su talbisu bayanu talbisul jahmiyya wanda ya yi su a cikin sifili daban-daban sai kuma ƙanana waɗanda suke zuwa a cikin sifili ɗaya kamar irin su al-istiqama irin su ashabul da sauransu ya yi rubuce-rubuce da dama kuma rubuce-rubucensa ya sha bamban da wasu waɗanda su ma sun yi rubuce-rubuce da yawa ibn jauzi ana cewa ya rubuce-rubuce ya doshi ɗari biyar kaga yana daga cikin waɗanda suka fi kowa talifi kenan gabaninsa akwai abdulmalik ibn habib al-maliki wanda ya rubuta littafin alwaziha shi ma yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuce-rubuce a zamaninsa ya rasu a karni na uku hijirar manzon Allah 238 bayansa ibnul jauzi ya rasu a karni na shida 597 bayansa sai irin irin su ibnu taymiya din wanda shi rubuce-rubucensa sun sha bamban da waɗancan akwai abubakar ibnu jama'a abubakar ibn jama'a eh, abubakar ibn abdulaziz ibn jama'a wanda ya rasu hijirar manzo Allah 1819 karni na tara shi ma yana da rubuce-rubuce akwai yusuf ibn abdulhadi wanda ya aka fi sani da ibn mubarrid eh, ya rasu shekarar 909 akwai abubakar abdurrahman suyuti mai jalalai mai tafsirin jalalai jalalai da nan malamai biyu kenan fa tafsirul ne, tafsirin manyan malamai guda biyu shine ma'anarsa asalin wanda ya fara yi jinin mahalli shi kuma jalaluddin mahalli ya fara ne daga kafi zuwa nasi ba daga bakara ba daga kafi zuwa nasi don haka ya rasu bai kammala ba shi kuma jalaluddin suyudi ya ɗauko nashi daga bakara zuwa kafi amma saboda kwarewa wajen talifi in ka ɗauko ba ka isa mutum biyu ne suka yi littafin yanzu in dai naya wani littafin ka zo ka raba naka a jiki sai an gane ana karanta za a gane cewa wanda ya wannan ba shi wannan ba amma saboda kwarewa yuɗi iya iya ɗaukar salon da ya bi wajen wancan littafin har ya zama da sun taje sun ya dade ya zama abu ɗaya har ma wani lokaci akan yi zaton cewa shi jalaluddin al-mahalli ya fara daga sama ne su ya kare shi aka ma rasa to ina ma yi ne ina ne ba shi ba to yi yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuce rubuce a ya rasu hijira tana 1911 sai almajirin su yusuf ibn abdul hadi da jalaluddin suyudi wanda ake kira ibn tulun to amma duk waɗannan in ka kiyasta ka dubi rubuce rubutun su ka kiyasta shi da ibn taymiya sai ka ga cewa ba haɗi ibn taymiya ba kwafowa kawai yake yi ba ba wai magana ce kawai ya zauna ya ta kwafar na wasu ba kamar yadda waɗanda za ka samu ibn jauzi galibin rubuce rubutun sa wa azuzzuka ne a ji tsoron Allah in Allah ya kama ka ka ji tsoron kwanciyar kabari tsutsa waye irin wannan ba ga wa ne sannan wani lokaci ka ga kwashe-kwashe baya rairewa littafansa akwai ɗan ɗaiɗaiku da ya ba da abin sha'awa sosai a cikin irin su al-mawdu'at nashi irin su talbisu bayar talbisu iblis da sauransu amma yawan zafi yawanci kamar yadda zahabi yake cewa baya rairayewa in ya ruga rubuta shikenan ba zai sake biyowa ta kan littafin ba ya tsaya ya sake nazari ya tace shi ya fitar da abin da ya kamata ya fitar sai kawai ya nade shi aje a gefe daya goma kuma ya shiga rubuta wani mutum ne mai yawan rubuce rubuce kun san an kashe shi ne a Baghdad da tarihi sun kashe shi a Baghdad da jiran manzo Allah 597 suka kashe shi a Baghdad dan almara abin nan almara da a ce ana cewa da ya mutu ma da aka gawo shi bayan an kago gawo shi irin cika ta alƙalamin da yake ferewa da ita aka dafa ruwan da ake masa wanka saboda albara ce ana dai so a nuna maka cewa ya yi rubuce-rubuce da yawa to za ka samu rubuce-rubucensa da dama babu tahrir ya rere abubuwa yakan kawo abubuwa wani lokaci waɗanda ba bai kamata a ce a matsayinsa ya kawo su ba haka nan ka ɗauki littafin badruddin ibnu jama'a Zaka samu yawanci shuruh ne da ta'alikat da hawashi ba ta'alifat mustaqilla ba in ka ɗauki littafan suyuti za ga jam'i ne tattarawa yake galibi galibi tattarawa yake akwai littafan ba da za ka ɗauka daga farko in ka cire mukaddima ta har ƙarshe babu wani abu nashi duk kwafowa yake a littattafai saboda haka yana tara abubuwa saboda zamansa a laburare, zamansa da yayi a al-maktabatul mahmudiyya wacce take alkahira wanda wani sarki da ake kira sultan mahmud ya hada wannan labirara to a ciki rika zama ya ci karo da littafai da dama saboda haka ya samu damar talifi kama da kesa shi kuma talifin ibnu taymiya in ka dube shi zaka ga cewa wato talifi ne na wanda yana fahimtar maganganun da yake kuma wasu abubuwan da basirarsa yake fito da su ba wai nausa yake kufa ba ai kai kana ga yadda muke karatu ba wai wasu yake ta kala kala kala kala na wasu ba ce wani ya ce a littafin sa wani ya ce a littafin sa wani ma ya ce a littafin sa wani kuma a littafin sa ya ce to kai bai kace wani ma sai ga yana hada kishiyoyi sai dauko wani ya ce a littafin sai kuma saboda yaƙarsa da aka rikai da yaƙar aqidarsa sai ya kasance ba a fitar da littafansa kasuwa haka ana sayarwa saboda ana tsoro mutum sai dai ya kufa shi kadai yana karantawa a gidansa don haka bai yaɗu ba da yawa ko ya samu ta hanyar abokinsa ko ya samu ta hanyar gado wasu kuma za a kwace littafan a ƙona su abu ƙadar da za'iri wani sufi da aka yi ba irin yakar littafan ibn taymiya bai yi ba a suriya ya cewa ya kawo ƙarshen littafansa amma yanzu kana ma so ka samu wasu littafan sai ka je can ya gama yakin Allah ya tsare su ba su tafi duka ba don haka akwai littattafansa kamar in ka ɗauki bayanan da Ibn rushayyiq wani almajirin sa yayi na dangane da littattafansa da wanda Ibn abdul hadi ya al durriya in kana karanta sai ka ta ganin sunayen wasu littafan da yanzu babu Ko ka ga wanda yanzu an samu wani dan kit daga cikin littafin amma ba a same shi gaba ɗaya ba sai yace wa huwa mu'allafun mufrad wannan talifi ne muka yi mai zaman kansa ya ta'allaku bi ahkami hadal bab <coughs> wanda yake da alaka da hukunce hukuncen wannan babu babin da yake magana a kansa shine babin menene ya kamata alkali ya hukunci a da shi a kansa menene abin da alkali bai da hurumi a kansa Ya ce ya yi littafi a kan wannan la ya sunu iradu shay'in min fusulihi hahuna a nan, muna ga bai dace mu ce za mu kawo wani bangare na fasalullukansa ba saboda magana da muke a nan magana ce ta aƙida wancan kuma yana magana akan menene hurumin alkali menene ba hurumin alkali ba yace li ifradil kalami fi hadha al-mawdi' ala qawaid at-tauhid wa muta'allaqatihi saboda anan muna magana ne kadai akan abin da ya shafi tauhidi ka'idojin tauhidi da abubuwan da suke da alaka da shi don haka ba za mu kawo waccan matsala ba ya ya'ti iradu makhtusira minhu wa hurrirat fusuduhu yace ba za nan gaba za a kawo abin da aka dan takaito daga cikin sa wa hurrirat husuluhu aka tace fasulullukansa fi dimni auratul mufrada amma a cikin wasu takardu wanda suke masu zaman kansu ya ƙifa kifo alaiha almuta'ammilu li mazidil fa'ida wanda zai tsaya yi tunani akan su ya tsaya ya karanta ya yi tunani domin ya samu fa'ida wa masitil hajati ila ma'rifati hadha al-amr al-muhim da kuma karfafuwar bukata na asan wannan al'amari mai muhimmanci wato kasancewa akwai abin da yake hurumin alkali ne abin da kuma abin da ba hurumin alkali ba a nan ibnu taimiyya kamar yana cin wani alwashi ne cewa nan gaba zai rere wani abu daga cikin wannan littafi wanda zai rubuta shi a cikin wasu 'yan takardu wannan duk yana gayawa almajiransa ne to a bisa hakika iya nan ne littafin ya kare sai kuma wani rabo da shi ibnu taimiyya ya yi da kansa shine abin da za mu gani a nan gaba duk abin da kuma zai zo nan gaba wata fatawa ce irin wannan da ya taba ansawa ita ce ya ga ya kamata ya hada ta da wannan littafin shine ya kawo ta kuma da ƙarshe wanda ita ce za ta zama kamar tsakuri na shi littafin saboda za ku ji abubuwan duk da ya faɗa a can ya faɗaɗa maganarsa a kansu a nan kuma ya dunkule su ya taƙaita su don haka in kana neman muktasar qa'idatul jalila shine yanzu zai maka muktasar qa'idatul jalila fi tawassul wal wasila shine yanzu daga wa kuntu wa ana bid musriya har zuwa ƙarshen littafin wanda zai zama mawdu'in karatun mu nan da gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam akwai wanda ya yi mun tambaya wancan satin ban nace zan bashi ansa yau to bisa ikon Allah kuma gashi na na yadda takardar tashi ban sani ba yana kun yana kusa sai tuna hadisin ko ya sake rubutowa kafin mu nade namu ya namu wani hadisi ya tambaya na ibnu abbas wanda ya sa izari ina jin abin da ya tambaya a kansa kenan hadisi ne na ibnu abbas ya sa izari ya sako shi ta baya ya sako izarin ta baya ya rufe diga digadigansa sannan kuma ya ɗago shi ta sama ya naɗe shi ta yadda ba zai tsallake inda ake bukata ba yadda masu sharhi ke cewa ba zai tsallake idan sawu ba jin wannan dai shine shine takamaiman abin da ya tambaya har ma aka tambaye ibnu abbas game da sa izari irin wannan yace haka ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya sanya izarinsa ina jin wannan shine tambayar da hadisin dai sahihi ne amma da yana nan zai rubuto zan karanta masa lafazin wannan yana cewa so nake a faɗa min ma'anar wannan hadisin an zai ibn abi habib annan nabi sallallahu alaihi wasallama marra على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل أخرجه أبو داود an karɓo daga zaid ibn habib ibn abi habib lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya shuɗe ta gaban wasu mata biyu suna sallah sai ya ce idan kuka yi sujjada idan kuka yi sujjada to ku haɗe sashin naman jikinku da ƙasa domin mace ba kamar namiji take ba a wannan abu dawo da ne fitar da shi hadisin wannan bai inganta ba hadisi ne da'ifi kuma inda ka kula ma tun daga abin da ka kwafo zaid ibn abi habib ba sahabi bane mutumin masar ne zaid ibn abi habib ba ma ba ma tabi'i bane saboda haka yaya zai ce annabi ya ruwaito. asali hadisin da'ifi ne dai cewa mace ta haɗe jikinta in ta yi sujjada ko ta haɗa jikinta in tana sallah wannan duk bai inganta ba wannan kuma ta ce ta auri wata wata take cewa ta auri wani mutum kuma sun shekara goma da shi amma ya hana ta sallah da azumi amma a cikin shekarar nan goma ta yi azumi sau ɗaya wato na shekara ɗaya to saboda tsoron haɗuwa da Allah sai ta nemi ya sake ta amma sai ya ƙi sai a wannan shekarar ne ya sake ta to ita ce don Allah yaya za ta yi da wannan halin da take samu kanta a ciki na salloli da azumi to ban san daga baya dai tsoron Allah ya zo ko dan in tsoron Allah ya zo da wuri ai ba za a kai shekara goma ba ke sallah ba ke azumi kuma ki ce saboda tsoron Allah <laughs> a nan shi take tsoro ba Allah ba dan in tana tsoron Allah da zarar ta je gidansa ta ga mutumin nan arne ne ba a masa sallah a gidansa to kwata kwata duk bala'in da za a yi sai dai a yi dan wanda za zai yi wa mace haka ya ce ta daina sallah a gidansa arne ne arne ne matsafi ne an ba shi wani tsafin da aka ce kar a saki a gidansa a yi sallah shi ba zai yi ba matarsa ba za ta yi ba 'ya'yansa ba su to har ki zauna da shi shekara goma kuma ki ce dan tsoron Allah wani dan tsoronsa dai saboda haka sakaci ne ba kankanuwa ba ba kankani ba ki zauna shekara goma ba ki sallah wanda kin bar musuluncin kamar shi yadda shi ya bar musuluncin yanzu dawowa kika yi cikin musuluncin sabuwa ce yanzu ke a musuluncin duk abin da kika yi wannan shekara goma in da kin yi wasu ayyukan alheri da duk a rushe suke duk ba su karɓo wurin Allah yanzu kike sabuwar musulma sai ki fafutuka kuma kafin sauran shekarun ki su su kare na zaman ki a duniya ki gina wani abu kuma ci gaba da istighfari da neman gafara Allah ya fi miki amma ka kin yi kasassaba ba tsantsanwa ba kuma babu tsoron Allah a cikin wannan abin da kika yi maganar ko ta rama sallah ta ai ba ma musulma bace wani sallah za ta rama ko azumi a ita da kaga ta dawo tana sallah ta yi kalmar shahadar yanzu dai ta dawo musuluncin da haka sai ta yi kokari ta gina gaba baya dai ta rushe a ba shi da takaitaccen tarihin wannan malami abubakar nabulsi wallahi ba zan iya tuno ni tarihinsa ba ban ma gane ni abubakar nabulsi din ba yace ya ji wani malamin jami'a yana cewa shek usman bin fodiyo bai taba nakaltowa daga ibn taimiyya ba akwai yiwuwar yana da littafan amma ya kau da kai to wannan wannan magana akwai akwai yiwuwar wannan ai duk magana ce marar ma'ana ga ce akwai yiwuwar yana da littafan amma bai yadda da so yake ce bai yarda da ibnu taymiya ba malamai nawa ne ba su yarda da ibnu taymiya ba sukan nakalto magana ta ba dan koma ko dan su mai martani su ce magana kaza ba daidai ba ko ai ba sharadi bane littafin da nake da nake nakalto magana a cikin na yarda da shi 100% ba sharaɗi ba ne zan iya ɗauko magana ban yadda da ita ba domin in mai da martani in ce wannan magana ba gaskiya ba ce saboda aka cewa wai sun ga littafin ibnu taymiya wannan ba ma gaskiya bane ba su ga littafin ibnu taymiya ba ba su ga na ibnu qayyim ba don babu alamar littafan su kwata kwata a cikin rubuce rubucen su kuma <clears throat> ibnu taymiya da ibnu qayyim mashriqiyani ne mutane ne da suka fito daga mashriq arabi galibi abinda muke samu na littattafai a ƙasar nan a wancan lokacin shine abin da yake fitowa daga al-maghrib al-arabi ba daga al-mashriq al-arabi ba daga al-maghrib al-arabi irin tunisia morocco libya da sauransu irin nan muke samu littattafan mu ha kuma yawanci ma littafan da aka fi shigowa da su shine littafan malikiya su ma na ƙasa ƙasa ba masu zurfin bacan sai kuma littattafan ash'ariya su aka ake shigowa da su amma sauran littattafai kuma na wasu fannonuka da dama ba ma cika fi shigowa da su ba don haka ta ina ne zai samu littattafan ibn taimiyya har ce yana da su to je ka nemo su yanzu ai duk littattafan da suka bari ana samun su a yanzu sai ka je ka nemo su inda suke wannan duk magana ce dai ta ta abin nan ibn Shehu Usman Dan kodiyo duk da sun yi zamani ɗaya da Muhammad ibn Abdul Wahab amma babu abin da yake nuna cewa akwai tasirantuwa a tsakanin domin babu hanyar sadarwa ta gaggawa a wancan lokacin irin ta yanzu da yanzu abu zai faru a cana nan da minti talatin sai kai ana yana faruwa ma lokaci ana nuna maka abin da yake faruwa kaga yanzu mu ba maganar cewa a jira sai wani lokaci mai tsoka kafin labarin yanzu to kamar da ƙasashe ba a sanin yaushe aka hau arfa sai alhazai sun zo sai alhazai sun dawo da kwana wajen ashirin ma lokaci da sati biyu ko uku sannan ake sanin ma yaushe ne suka hau arfa kaga babu batun cewa an san ana arfa a yi sallah a sabawa abin da gangan babu shi dan sai sun dawo ba sannan ake sanin sanda suka hau da zai ce ƙasa ƙasa sun taɓa saɓawa ƙasa ƙasa sun taɓa saɓawa in ka ce ƙasa ƙasa sun taɓa saɓawa ma'ana kamar sun sani yau ana yi su kuma kamar yadda mu muke yi sun san ana yi mu ko muke yi a wancan lokacin duk ka ɗauko tarihi ka gani sai ka ji an ce rana kaza ne alhazai suka dawo sai suka ba da labarin sun hau orfa wani lokaci a samu dace wani lokaci a iya saɓawa an gane ko amma yanzu abubuwa sun sun zama sun matso kusa kafin ma ranar ta zo ka san yaushe wace rana ce za a yi arfar kaga ka kiyasta kanka da wata ƙasa can da taɓa taba sabawa ba ba ka ita tana da suna da uzuri kai ba da uzuri an gane ko kaga waɗannan su kadai ne eh wallahi in mace tana so mijinta ya sake ta san da za in ka ga mace ta ce wai tana so ya sake ta yaƙi saki ta ita ma ba ta sai sake ta amma mace tana son mijinta ya sake ta billahi lazi duk bala'in da za ta yi ta sai ne a ce wai ta auri dan shi'a ta ce sake ta yaƙi saki ta a wannan magana take yi kawai ta yi a hankali in ba haka ba zai kai ta ya baro in dai ta fahimci abin da yake yi wannan ɗanyar gubar yake yi to ta yi kokarin ta fitar da kanta in ba haka ba su kwankwada tare eh, ba maganar cewa wai ya ya sake ta wallahi za ta san me za ta yi sake ta Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wa sallam ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi